شدة ستين ترى وأما الرق فقد كان قبل الإسلام نظاما عاما يا كفن كوني آلي نيجبان ميكا في مسلمشي عند كل الشعوب ولن دكا قبيل وعند كل أهل الملل والنهل دعكوا بوتا ومنهم اليهود والنصارى duk da wa'annan turawa masu tambaya da sunan kiristoci kusan mulhidai ne wa qad kanat lahu asbabun wannan bauta na da dalilai hiya min fi mu'zamiha zalimatu yawancin hanyoyin bauta na wancan lokacin da zalunci ne asimatu la akhlaqiyatun wala insaniyya ba sai kama da halaye ba ba sai kama da dan adam taka ba ta'tamidu ala salabi sun da wa'annan bayi sun tattara ne suna dogaro kan kamawa salaf wannahab da kidinafin dama nan suka samu kayansu musulmi bai san wani abu hatta sunan ma da turanci ya zo da shi kamawa kaga kamawa ne farauta ne kawai farautan mutane kuma su suka koyar da shi haka zo aka liƙawa wasu mutane ba ana kallon tarihinsa ga inda ya Wasu wasatawi da laɓaɓawa bil quwwati al musallaha da ƙarfin makami ma al ikrahi bil tare da tursasa mutum da kisa لمن يسترق وإذا تبرد على من استرقه أو على من اشتراه منه idan ya ƙi ba da haɗin kai kan wanda ke bautar da shi, au wanda ya saye shi, dama kashe shi zai kawai. Walamma ja al'islamu hassa ala itikil abidi, abun ba a san shi ba kafin. su wa'annan yasa aka ce ce masu tambaya nan jahilai ne walam yakun min al-mumkin ilga'ul riqqi ba zai yi a jefar da bauta ba nihaiyan min tarfin wahidi wa huwa tarful ummati al-islamiyyah لأن الرق في القضايا بوتاء التي تواضعت عليها شعوب الأرض Eh, domin bauta wanda mutanen duniya suka sa ta bambanta daga ta musulunci lakin da islama mana'a kullil mawaridi zalima ya haramtar da duk wata hanya ta zalunci a bayi al'afima alati kanat tamuddu nizamar rikki Wata ja'alul Aharara, abidan ne mayar da 'ya'yaye su koma bayi to wanda ka ganshi bawa to akwai dalili wa kana min al-lazimi ya zamo daga dole an yu'amila bil masali ay masa mu'amala da kyautatawa fi asar al-harbi faqat لأن الأثر من المسلمين عند غير المسلمين كانوا بردة للاسترقاق أو يفدون كو أفايشيسو بنظائرهم ay yi musanyan firzinan yaƙi. aw bil amwali kana min al adl fi nizam al islam al-mu'amalatu bil masali. Wa zat al islam al asra taqriban musulunci ya ƙara karrama bayi fa'at al qiyadat al muslima, aka ba wa jagorancin musulunci su yi hukunta abin da ya dace, hakkal manni سنة یہی بھی کیا ہوتا بے اطلاق الاثرہ وبدا النص القراني به وسكت عن الاستقرار الاستقرار استرقاء اشعارا سوّد هذا بعدم الرغبة فيه وعد مكاتب بوتا ولكن قد تقد تدعو إليه المؤامرة بالمثل فقال الله عز وجل في سورة محمد فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد فإما نم بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها bai za da ke ta da zai na kafaru idan kuka sadu da kafirai ga style da usulubi kawai a tara karshe wuri guda da zarbar raƙa sare wuya idan ya riga ya mutu ba ruwan kaɗai ba za ka zana ya mutu ka ɗauko kan ka caccake gidan a yanka hancin, a yanka leɓen, a yanke mazakuta, a fasa cikin ayo ɗin na. Har ne kawai yanka hutar da shi shi na fadar bar kawai, Dan ka ɓata takobin ka banza. Hatta idan atkantumuhum, har sai kun kwantar da ƙayar bayansu. To shi kenan idan sun ga uwar bari, lalle sun karyo, to a lokacin na fashin saƙa, ko kyauta ta ɗaure don kada a ɗaure shi sako sako ya sutale bayan an gama yaƙi ya gama ya kwantar da mana to a zauna lokacin nan komanda na da dama fa imma manna ko dai sake su munasabar da ta sa su da irin abin da ya biyo baya sun da abu ne ba kaɗan ba ba wa imma fida'an ko kuma su kawo fansa. amma wannan duka hatta ta zal harbu auzaraha kaga ba a kama magana bautarwa ba kwata kwata ba ce a bautar ba shi yasa wa lam yaqul alquran wa in li yadulla ala anna alistirqaqa ghayra marghubin fihi dan na ma shi bai da bukatan bautar wannan ba hmm eh a'a wannan ai haɗe yake da wannan wa innama qad tad'ul hajata ilayhi bukata take ke tasowa ba yadda za a yi sai istirka to sai ayi bi muqtada qawaidil mu'amala bil masali wal yadulla ala anna mai tunda an musu mu'amala da irin abunda suke mutane mu'amala da shi وليدل على أن من صلاحيات القيادة دقيتكي كيو تتوجا قورنش الإسلامية أن تتفق مع محاربيها سي اتفاقي تعدد ما سياك أنت على أن يكون التعامل فيما بينهم على إيقاف نظام الاسترقاق أداك تد وأن والاكتفاء بالمني وأن سوما أي بإطلاق الأسرى دون مقابل أو بالفداء أي بافتداء أسرى بأسرى سند فرضنا أو افتداء أسرى بمال تو آسرى أنا أشي وانا بقدم يعني كوين أي تتعيد